Hoto na arba'in Yesu ya ce ma almajiransa, Ku tafi ko'ina cikin duniya, ku yi magana a kaina ga mutane, sunana yana da iko, cikin sunana kuma, kuna da iko ku kori aljanu. cikin sunana mai ciwo zai warke, kuna ganin mutum bisa foto, yana yi ma waɗansu magana a kan Yesu. Yesu ya ce, Almajiransa na gaskiya sukan riƙa magana a kansa a kowane lokaci, lokacin da mutane suna wannan, Yesu ya ce, na yana tare da su, kuma yana cikinsu, shi da kansa yana tare da su kulle yomin. Ba da labarin Yesu shi ne bishara ga dukan mutane.